rahim. Mai ido a tsakar ka kashi na sittin da biyar. Bismillah ka zauna ga waje na nuna mishi kusa da Bulam babba zama yi kuma cikin dakiyar zuciya na kalli Bulam babba da Ahmad na ce yawwa Bulam babba ku ne a shagon nawa ko madan ko kawo min ita mata gyaran jiki. Bulam babba ya haɗe ranshi ta mau bai ko kalle ni ba sai ma juyawa da ya mika ma Alhaji Nura hannu. Ahmad ne ce ai kai da muka kawo gyaran jiki amarya ta kenan ai ba dai ke kin watsar da mu ba ko irin zuwa duba yara san ba kya yi kin zama hajiya kowanne gida san kasancewa tare da ke suke yi a talabijin ɗinsu dan murmushin yaƙe na na ce ba haka ne yanayin ayyuka ne ba sa ba ni damar in samu lokacin kaina ko da ma turu ina jimawa ban shiga ba a shekarar amaryan mu ce ai ban sani ba alhaji nura na kalla shi ma na ga fuskar shi ta nuna rashin jin daɗi sai kuma na ji babu daɗi sam na ce alhaji nura waɗannan yayyina ne sai lokacin ya saki fuska suka sake sabuwar gaisuwa ni ma na gaishe da bulan babba a dakile ya amsa yana gama amsa ya miƙe tsaye in an gama maka gyaran jikin ma dawo mu ɗauke ta ahmad mu je ko mu saba suka sake yi da alhaji nura kafin su tafi shi kuma nasa aka bashi ci kafin in shiga ɗakin aiki a ciki na samu kai da har ma an so mu rage min aiki ban yi wata wata ba na saka kayan aiki na hau dizarta ina shafe mata jiki da dilka haɗin yan sudan bayan na gama na sa ta a burka domin in turara mata jikinta duk wannan abin da nake zuciyata tana wajen Bilhan babba ban ji daɗin yadda ya tafi yana fushi da ni ba sam hannu na wanke kafin in shiga dan na nema ɗaya daga cikin ma'aikatan shaguna magana na ce ina da baƙo a ɗakin baƙi ai mai iso ofis ɗina kafin na wuce ban daɗe da zama ba sai ko gashi ya shigo da sallamar shi waje ya samu ya zauna ta yana fuskanta ta ina jin ki alhaji nura ina bakin aiki ne na sake ce na ce bari in baka lokaci yaran murya ne ya ce to ya hana su dama ba doguwar magana ba ce ni ne ma abocin sauraron shirye-shiryenki ne a da yaushe ba na misin program ko sau ɗaya daga haka sai na ji na so jin kina burge ni to sai na sa aka ɗan min karamin bincike aka tabbatar min baki da aure hakan ne bani damar zuwa inda kike ba wani abun bane son ki nake yi har ga Allah da aure kin gani ba yaro bane auren ki nake son yi in kin amince ina da mata da yara na biyar sai yayi shiru yana mai da yawu ni ma nayi shiru kamar ruwa ya cinye ni shirin yayi tsayi sosai dai na bata miki ranki ne ya hana su na ji kin yi shiru sai lokacin na dago raina a dagule na ce ka yi hakuri ɗiban shinya faɗawa wata soyayyar ba gaskiya sannan a gidan mu auren zumunci muke yi ba zan yi auren wani bare a waje ba Na gode da soyayya sosai, amma ka yi haƙuri. Tare numfashi na yi da cewa mutum baya ƙin ta mutum, an ce da ɓarawo ya ruga. Ya ruga, abin da nake so dama ce, dama ce kawai. Ki taimaka ki bani dama in na kusa kai cikin rayuwarki. Insha Allah ba zan cutar da ke ba, ba za ki kai cikin rayuwarki ki da na shiga ba. Ko gaisuwa ma dinga yi, na so yin musu da na so musu dan ni sallamar shi na soyi baki daya amma sai dinga magiya sai kunya ta kama ni dole na bashi lambar wayata ko dan mu rabu lafiya cikin jin daɗi ya yi min sallama ni ma na koma bakin aiki na ina ta tunani tunani kafin yamma kai kairar ta sake ta sake wani irin haske kai amarya gaskiya kin yi kyau ni dai mun gama da ke sai kuma gobe in Allah ya kai mu ashe wa na zaki aura ni Ahmad yayana ne ni ban san ke ce amarya Hajara ba dan murmushi ta tace nagode sosai anti bari in kira baby ya zo ya mayar da ni gida kai na jijjiga yayin da naga tana wani irin gwalangwaso na san za a sha cafta da kairar da hajara ofis na yi komawa ta na zauna ina duba takarda don ganin gobe aiki nawa nake da shi ina cikin wani aiki na jan turo kofar ofis din bulan babba ne shigo ya ma kanshi masauki wato harkin soma kula samari ba kya fatan mu sasanta da hajja ki da ɗakin ki ko duk fatutukar da nake yi ashe ke ya kike sha abin ki ban yi tunanin zaki mance da ni ba jibiyar da na zama duk dan sabida ke dama ke dama kike son in ji da jarabar yalwa ko da kishin ki kullum fa sai na ba hajja hakuri kuma ina son zaki koma ɗakin ki idanu na kura mishi har ya gama maganar shi tsaf na ma rasa me zan ce mishi saboda gani nake kamar ma ya raina min wayo shi yana can da matar shari'a ɗauka mata ciki amma ni so yake in tsufa a gida ina ta jira har sai sanda za ta ce ta amince mu dawo da auren mu ta ma hakan zai yiwu Hmm. bala'an babba kenan, wai so kake in ta zama ina jiran tsammanin zan koma ɗakin ka, aitin na yi hakuri da kai daga lokacin da na ga yalwa da tsaitsan cikin ka a jikin ta Ka ga alamu sun nuna kuna shan roman soyayya, ni kuma kana son cika ni da roman baka ko? Ka ga ina mugun ganin girman ka, kuma kana da babban matsayi a rayuwata. Ka rike wannan matsayin dan Allah, ba zan taɓa iya koma gidanka ba, na riga na gama jinyar sanka. Afsace miki tsaye yana nuna ni da yatsa kamar zai mare ni. to ki sani ba ki sa ki kawo mana bari ba gara tun wuri ki sallame shi don ba za mu aura miki mishi ke ba in dai ni ne a matsayin wa a gare ki ɗakin ki za ki koma kuma ya kamata ki tausaya ma yaran ai ko ya hana suna buƙatar ki na san kin san komai sai kike son ki hallaka ni a gaba na ke ma wani namijin kallon soyayya ko dan kin zama tauraruwa shine ke ganin kamar kin fi ƙarfi na ko saboda kin ga al'umma ke ke suke son ji da gani fu ya fice da sauri na bayan shi amma kafin in fita Ahmad ya ja motar fu sun bar kofar shagon kai na da dafi da yake min mugun ciwo to niya ake so in yi da raina ne Hajja ba ta suna kallon yar iska yar shaye shaye take min gashi tana ganin kamar ni na kashe mata mijinta har abada bana jin za ta daina min wannan kallon gara in yi aure na ni ma in huta haka kwana biyu na kasance su kuku ma magana sai aukin tambayata take yi ina ina mata aiki ne ya min yawa a wajen aiki shi kuma bulan babba ya shiga aikin sintiri a tsakanin shago da gida ya hana ni yin sakat ko ya ta kira, kira na a waya da ya ji lambar bizi kenan zai ta turo ta sata sai na soyayya ga Alhaji Nura shi ma kullum a cikin tarayya ta yake a waya duk da dai ba mu sake haɗuwa ba amma kullum yana kira na sau biyu a waya ba ma waya mai tsayi sai dai yana zube min kalamai masu tsayuwa a kahon zuciya ko bikin Ahmad ban je ba Hajara dai ta zo kunshi da gyaran jiki shago bayan biki da sati uku ya lawa ta haifi ta ta namiji ban je barka ba amma na kira bla babba na yi mishi barka na kira yan damaturu su ma na musu barka Hajja da take amsa gaisuwa ta tsabar jin haushi na da take yi. Ranar suna na fito cikin sauri ina son fita wajen aiki. Na tarar da mama gana a falo tana zuzzuba min turarurrukan wuta a kwalabi Har kin fito agogo sarkin aiki to zo ki zauna mu dan tattauna. bulan babba ne ya kamun gaba na yanke faɗi dawowa ne a sanya na zauna ya nasu na ce ashe samari ke tarawa a shagon naki dama ni ban da masaniya da sauri na ɗago na dube ta da mamaki na ce samari kuma ma magana ni wallahi bana tara samari to bulama ne cewa kina tara samari a shago ya, kamata in miki faɗa shine maɗaurin auren ki ba zai bari ki auri bari ba ta inda yake shiga ba ta yake fita ba kamar zai yi min kuka a nan kishi ya gama rufe mishi idanu ainin to mu dai ba za mu hana ki auren bari ba amma mun fi son ki auri ɗan gida zancen gaskiya gaskiya kenan akwai maza a cikin gidan nan ga wasu adama turu ya kamata ki basu dama su bayyana kansu saboda zama haka ba zai yiwu ba ni kuma ko hajja ta sauko ta ce bula mai mayar da ke wallahi Allah ba zan yarda ba sai dai ayi duk abin da za a yi ai ta ci mana mutunci kirikiri muna gani akwai wani bare da yake zuwa wajen wajenki kika dakatar da shi kawai tun wuri zai fi miki a nan gidan nawa ma kina da miji aikin sani sarai yana son ki ki tashi ki tafi ba za ki ba za ki sunan matar Bulawan ba ne ko kuma kishin ne ‘yan damatar suna hanya ɗan dariya ya ƙi ne na ce zan zo in na baro ma'aikata labaran safi kawai zan gabatar a da ta bi ni da shi har na kule ina tafa mota ina mamakin bulan babba so yake in ta zama kenan ni kar in yi aure haka yafi so ko da a ce yau da ya rabu da ni bai yi wani auren ba ya yi ma mace ciki ba da ni ma sai in zauna in yaye suka gazama za mu tsufi ba auren sa dawo mana da auren mu ni na san wannan ita ce kaddara ta a sakamakon kin karbar kaddara da ni ya Allah ba zai jarabce ni ba da ban yi shaye shaye ba na yi imani da yanzu ina gida ina cikin farin ciki da yanzu ni ce na haifa bula ma yaro kuka ne ya ci karfi na sai da na yi kuka isasshe sosai sannan na share hawaye na na shiga ma'aikata domin gabatar da labaran hantsi haka dole nan ɓoye damuwata na so mu labarai ina yi ina jinjina irin yadda kasar mu ta lalace da tsadan abubuwa masara wannan kuɗin ta yanin ku ga kayan miya yayi tashin gauran zaɓi al'umma sun fi ta'ammali da busasshe a halin yanzu fiye da ɗanye minti arba'in na ɗauka ina labarai kafin na karkare na fito yau ban tsaya bata lokaci ba sam shago na wuce bayan na yi cikin takardu a wajen aiki wata mai jego mai gyaran jiki zuwa azahar muka kammala na bar shagon za a yi mata kunshi da kitso ni kuma na rufa yin gidan bulawan babba tun safe sufan na suka kira ni suna sanar da ni isowar tasu a bakin wani kanti na tsaya na Duk zama jariri kaya masu kyau guda uku da takalmi naira dubu arba'in da hudu na kashe musu sannan na kama hanya a babban falon gidan na tarar da yan uwana an baje ana ta tiƙa hira yan uwan mai jego sai kai kamo suke yi a tsakankanin ciki da falo cikin yan uwana na kule na saki jiki muna ta hira kamar bani da damuwar komai amma a baɗini ji nake kamar in fasa ihu ana cikin haka iya bagula ta fito falo inda muke zaman take da wuya aka biyo ta kici kici da abincin suna fried rice ne suka yi da coleslaw sai tuwon shinkafa miyar egusi da gwanda da ganda sai kuma biski da miyar taushi banda lemakan gora da ruwan gora ga su da suka yi na jaka shaƙe da tarkace buhu ɗaya aka bamu an san yawa ne da mu ga haɗin kai ɗaya ba zai yi amfani da shi ba ina uwan shi bai samu ba sai da aka irge mu tas ni dai ruwa kawai na sha ban ci wannan abincin sunan ba bayan sun kammala na jafan na tarkanu wajen mai jego hamshakiyar da na ganta tsurewa na yi hawan mugun zazzaɓi ne ya rakabe ni lokaci guda ta yi kyau gaskiya sai dai maƙiyi gata fata irin ingarmin matan kanuri ta sha adalles da ɗan ƙaramin gol a wuyanta a daddafe ta amsa gaisuwa ta ni dai nayi barka muka fito sai wani hararen mu take tana yatsuna ni dai na san yanzu na fi karfin yatsina fuskar wata mace dan ni a cikin kanu kanurin ma kamshina ya fita daban kamshina yana kwana biyu a waje in dai na shiga na zauna kyan fata kuwa ba za a nuna mini ba sai dai a fini farar fata kayan dangi miji muka ko muka so mu hada a falon sai da aka yi matan mata turamin zani kala arba'in kayan yaro ko ba a magana sabulu omo jingim haka famfas ma surukan gidanmu ne suka ɗauka ya bagulaji da ya gaji suka jagorance su wajen kai kayan a hannun manya suka danga kaya sai son barka muna zaune su bulama babba suka shiga tare da su bulama karami da su amada tsakiyar mu suka shige ana ta hira ni da bulama babba sai kallon kallo muke aika ma da juna na tsantsar soyayya in na ce bana tausayin mu yi karya bulama babba ya rame sosai a kullum baya cikin walwala da nutsuwa sam baya rasa nasaba da rashin zaman lafiyar da suke yi da matar shi da kuma rashi na a kusa da shi haka dai muka gama suna aka watse wajen mota ta bulan babba ya biyo ni ya ce ya hana su wallahi sau ɗaya tak na kusanci yalwa shi ma rabon yaron nan ne yasa a daren da abin ya faru ji ne kamar idan ban yi hakan ba mutuwa zan yi sai na ga ai ba ni da zaɓi da ya wuce in yi hakan ko ba komai ai matata ce amma na ga kin ɗauki fushi da ni babu macen da ta isa kai ki matsayi a rayuwata na so ki kuma da son ki zan koma ga na. ki ma Allah ki daina kona min zuciya ta hanyar sauraron Alhaji Nura ni dai ban iya ce mishi komai ba a wajen na tafi na bar shi saki baki yana mamaki na ni da Alhaji Nura abu sai gaba yake yi tun bana damuwa da shi har na soma tun bana jin son shi na soma ji dai daga haka soyayya ta balle a tsakanin mu Ana cikin haka muka tashi da mummunan labarin. Bulawan babba yana asibiti, Yalwa ta farke mai ciki da wuka, ta tsallake ta gudu gidansu. Shi kuma ina babban asibiti, rai a hannun Allah. Ranar mun ji tashin hankali ba na wasa ba, kankace mai yan damatu suka ɗau motoci suka nufo Yobe. Ni da ma magana da yaran ta muna asibiti, an ƙi barin mu ma mu ganshi. Ahmad ne da Jira suka kashi asibiti. sai da suka kira 'yan sanda tukunna aka yadda aka karɓe shi har sai da su Bamadu suka iso ba a shiga ɗakin da Bulan babba yake ba mu san wani hali yake ba Bamadu yana hawa ya ce wakil kai ni ɗakin ganawa da likita mu mutuwa yaran nan yayi ne suke ɓoye mana koyaya ke kuma hajja ki sani sai na shari'a da wannan yarinyar ke in ma ta kama har da ke zan yi shari'a baki isa kinka a kashe mun yaro ba Wakil ya kama hannun Bamadu suka tafi ganin likita, Bamadu sai haki yake yi, nan ma magana ta dinga ma Hajara. Hajja Jaraba ta inda ta shiga ba ta ne take fita ba ana cikin haka ba Bature ya karaso shi da hewa muna nan jikun muna jiran me ka kaje ka zo su Bamadu ma ba su samu damar ganawa da likita ba ni dai addu'a kawai nake yi a firgice wani dakta ya fito daga cikin ɗakin da bulawan babba yake gabaki ɗaya shi muke kallo Bamadu kuwa har ya ƙarasa inda yake buɗar bakin dokta sai cewa ya baba ayi yi haƙuri to masu za mu dakata ana sai mu ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda yanzu zai nuna maka kwaranka kuma duk matsayinka a gunsa ka taɓo jannar yanzu nan za ku saba wannan kenan mami yanzu a can australia ɗan waye zai ringa goya ne cewa janar wacce ke goya a bayan da kamar jinjira don har tana ta saka mata ɗaure ta a baya shi ma mi dai ta ce, Ana take za ta dinga goya ki, dan na faɗa mata ba na son ki sha wuya. Antumu ne ba faɗa take mu kin ga ko ai ba za ta goya ni ba. Kawai mu je hutun tare mami inda ke ba za ta ba za ta min ba cewa Jannat cike da shagwaba. Kwanta da hankalinki Jannati na. Abanki ya gargaɗe ta kuma ta ce ba za ta takura miki ba. Cewar mami cikin nuna kulawa. Masu saurar barkanku da haka barkanku ka sake kasancewa da mu a cikin kayataccen channel ɗinmu mai suna kankanati tv a yau insha Allah za mu fara postin muku mai suna littafi mai suna sha'awar shi nake domin haka zan bar zan sake muku link ɗin wannan channel ɗin a ƙasan wannan littafin dan Allah ku danna mana subscribe sannan like sannan ku yi mana sharing ɗin shi zuwa ga abokanan heranmu mun gode